فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين idan har ƙurayshawa ba su amsa maka abin da ka nema a wurinsu ba na kawo wani saukakken littafi daga wurin Allah wanda shiryarsa ta fita a taura da alƙur'ani to ka tabbata ƙaryatawarsu ga taura da alƙur'ani ba kan wani dalili ba ne kaɗai bin son zuciya ne kuma babu wanda ya fi nesa cikin ɓata sama da wanda ya fi son zuciyarsa ba tare da wata shirya daga Allah ba lalle Allah baya yin dace zuwa ga shirya ga mutanen da suke zaluntar kawunansu da kafircewarsu ga Allah